السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a sha hudu ga watan rabi'u sani. bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da 21 ga watan 12 miladiya shekara ta 2018 'yan uwa hutubar mu ta yau za ta yi tsokaci game da mahimmanci na amana da kuma ƙwarewa game da harka ta mulki in ba ku manta ba hudubobinmu na kwanan baya mun yi magana tun kama ga abin da ya shafi zaɓe wa za ka zaɓa wa za ka zaɓa ɗin nan ba suna ba a a sifofi na wanda za ka zaɓa zaɓi ya rage gare ka sannan muka yi magana na adalci muka yi magana na cincinta muka yi magana a kan kai ɗan adam a matsayinka abin da Allah ya aza maka ka zaɓa ka ɗauki wa'annan masu abin nan ka jinjina ka ga wani fi yake da wannan qualities ɗin da musulunci ya ginda ya yi ambata ka zaɓe shi a kowace jam'iyya yake wannan shi ne muka tabbatar a yau kuma hudu ban mu ta yau cikin wa'annan qualities ɗin da muka ambata na shugabanci wa'annan siffofi na wanda za ka zaɓa shi ne yau za mu yi magana a kan. sifofi biyu waanda dukkan mafi yawan sifofi za su zo ƙarƙashin su wanda duk inda aka yi magana shugabanci a alkur'ani sai an ambaci wannan siffofin jama'a idan muka duba lokacin da 'yar annabi shu'aib kamar da wasu mahi yawa daga cikin masu tafsiri suka tafi lokacin da ta gayyato annabi musa zuwa gidansu lokacin da babanta ke kiran annabi musa lokacin annabi musa ya yi hijira ya gudu daga fir'auna irin karamci da waton da adalci da amana da ta gani da annabi musa sai abin ya burge ta hatta ta ji cewa wannan ya kamata mu haɗa zumunta mu haɗa sarakuta da shi wannan mutunan ya kamata a ce mijina ne ko kuma mijin ƙanwata. da aka zo annabi musa ya zo ji annabi shu'aib suna tattauna sai ta ce baba ina ba ina da shawara fa ya ce me shawara ki ta ce shawara ta shine ya wa qalat ya abatista ajir inna khaira man ista'ajarta alqawiyyan amin baba ina baka shawara wannan kada mu bari ya tafi kawai ka ba ka yi contract ka kulla contract da kai da shi na yi maka kiyo na saboda Allah duk 'ya'yan da ya baka mata ne wannan a ɗan kiran shi zuwa abin da na fahimci cewa yana da ƙarfi yana da amana yana da leadership quality so da ya kamata a ƙulla contract na yarjejeniya na kasuwanci da shi a nan ne babanta ke tambayata don mikice ce haka har aka gano cewa abin nan to mahallin shahid a nan cewa annabi Musa Allah ya tabbatar mashi cewa ƙawiyyal amin nan ƙawi ba wai mai ƙarfi kawai na jiki ba a'a abin da ake nufi ya zama kana iya ɗokat kana iya zartar da abu idan ka ga abu ya dace without fear or favor za ka yi shi duk wanda zai ce me ko me ka in ka ga matakin da ya dace ka ɗauke shi ba tare da jin tsoro ba ba tsoro ba gudu ba ja da baya haka ake son shugabanci shi ake nufi kawai mai karfi wanda baya tsoron kowa Allah kawai yake tsoro to ana son shugaba ya kasance yana da wannan siffa bayan wanda ana son shugaba ya kasance mai amana mun gani mu koma kisar annabi yusufa lokacin da annabi yusufa ya fassara mafarki ga annabi eh, ga azizu misra sai ce ni kuma ina da wata shawara ya ce ka sanya ni minista na agarik wasu ce ma minista na agarik da kuma minista na finance ya ce lalle ni hafizun alim masani nike sannan mai amana nike kun har yanzu dai siffa ta amana ta zo mu koma kissa ta annabi suleiman lokacin da annabi suleiman huda huda ya bashi labarin wani gado wanda babu irin shi a duniya na sarauniya bilkis to wannan gadon wa za a ba aikin kawo wannan gadon dole sai mai aminci saboda yana da zinari duk wata kawa da ka sani ta duniya tana akan wannan gadon don haka dole sai an samu mai amana sannan wanda yake da capacity na iya kawo wannan gadon ba wai kawai kana da amana in baka da capacity na kawo shi aikin banza don shi ne ko yanzu a kwantara ko kana da aminci kana da amana in baka da capacity na executing in contract ba za a baka ba sai kowa ya ce ga abin nan sai wani da ake ce ma ifiritu aljani ne kun san annabi Sulaiman Allah ya hore mushi aljannu ya ce wa inni alaihi laqawiyyun amin ka sanya ni ni zan kawo maka gadon sannan bayan haka ina da capacity ina da capacity na kawo wannan gadon sannan aminu zan kawo maka gadon nan exactly yadda yake ba a taba shi sannan annabi Sulaiman ya bashi ya bashi wannan don haka jama'a dole shugaba ya kasance yana da amana dole shugaba ya kasance yana da capacity amana ka kawai bata isa ba capacity ɗinka kawai bai isa ba dole sai kana da amana bayan ka sata kuɗin kowa ba ka taɓa abin mutane kana da tausayi ga mutane sannan kuma bayan wannan kana iya kana da adalci kana da capacity juriyar da za ka yi wannan amma duk aka rasa ɗaya daga cikinsu bai kamata a zaɓi shugaba ba ko da kana da amana kana da tsoron Allah amma in ya zama baka da capacity aikin banza ne mu koma kissa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sahabban nan duk da ƙwarewarsu sayidina abubakar sayidina umar amma idan aka zo jihadi duka sai aji sayidina abubakar aji sayidina umar kun san wanda ake sayawa jagoran jihadi shine khalid bin walid saboda game da abin da ya shafi jihadi da kwarewa wajen jihadi Khalid ibn Walid ya su kwarewa amma in ana magana na karfi na addini ilimi su Abu Huraira duka suna nan su Abdullahi ibn Umar suna nan su Abdullahi ibn Mas'ud suna nan duka suna nan annabi ya aje su ya doko Khalid ibn Walid wanda Khalid ibn Walid ayoyin qur'ani ma ba, ba duka ayoyin ba irin su qul huwallahu qul rabbil falaq alamtar irin su ne yake da su akai amma idan aka zo hagen dama daga shine jagora annabi ya sanya kowa inda ya dace kada mu manta akwai wani shi kuma gudun duniya cikin sahabbai babu wanda ya kai shi gudun duniya da tsoron Allah kai shi ko abin da yake halak ba kowane yake yi ba ana ce mashe eh Abu Zarul Gifari annabi ya ce ya Abu Zar kada ka yadda ko mutum biyu ka shugabanta saboda kai mai rauni kake you are weak ba da annabi yana shakku da imanin shi da bi ba amma saboda ya ga yana da wikines annabi ya ce kaka shugabanci ko wani don haka jama'a qualities na leadership kana da capacity na executing din wannan shugabanci baka jin tsoron kowa baka da weak point na abin nan sannan kana da amana in guda ya gagu za a samu matsala don haka dan shi ne kake ga mahi yawan matsalolin da ake samu a kasan mu wannan shine waɗannan siffofin ne ba su haɗu ba ko dai wani yana da amana bai da quality bai da capacity ko kuma yana da capacity amma babu amana to don haka jama'a kun ji abin da basic fundamental principles waɗanda shari'a ta aza game da shugaba dole zan kai kuma in banka da su kan nemi shugabanci Allah sai ya tambaye ka jama'a lokaci ya ya mu ya tafi fatar abin da na faɗa daidai Allah ba mu shi kuskure Allah sha cikin zukata ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh